ko yake jihar Legas jiha ce ta al'ummar Yarbawa kuma suke faɗa aji a ɓangarorin gwamnatin jihar da ma siyasa wannan ne karan farko da wani gwamna ya naɗa Bahaushe ɗan asalin arewacin Najeriya amma mahaifafan jihar Legas bayan gabatar da sunan architect Kabiru Ahmed ga majalisar dokoki domin amincewa da shi a matsayin kwamishina haka kuma akwai kakakin jam'iyyar ta APC a jihar Legas Joy Ibike dan asalin kabilar Ibo ko yake ta bangaren bangaren 'yan kabilar ta ibo wannan ba shine karan farko da suke rike wannan mukami ba shi kanshi akitar kabiru ahmed ya rike mukamai daban-daban a can baya karkashin gwamnatocin da suka shuɗe inda ya rike shugaban hukumar kula da muhalli a zamanin tsohon gwamna fashola sai kuma sakataren hukumar kula da ruwan sha a karkashin tsohon gwamna a kuma mai ambode duk da ya kokarin jin ta bakin akitar kabiru ahmed game da wannan mukami da sabon gwamna sanwa olu yake neman bashi na mukamin kwamishina ya citira duk da sakonnin karta kwana na wayar salula da kuma whatsapp da na aika masa amma a hirar da na yi da shi a can baya ya bayyana irin kokarin da al'umma arewacin najeriya ke da kuma gwamnatin jihar lagos na tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a jihar da ma ƙasa baki ɗaya kamar haka mun kara da kira ga 'yan najeriya cewa gwamnatinmu da ta shigo ta yanzu ta shugaba muhammadu buhari tana buƙatar addu'a da kuma goyon baya don haka mun kira ga Allah mun roki Allah Allah ya agaza masa Allah ya kare shi to koya al'ummar jihar ta Legas musamman ma yan arewa suka ji game da wannan naɗi da gwamna Babajide Sanwo Odo ya yi wa ɗan uwansu a jihar ta Legas ga dai shugaban wata kungiyar 'yan arewacin Najeriya kuma ɗan jam'iyyar APC Alhaji Ado Dan Sudu. Alhamdulillah muna godiya ga subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kawo wannan lokaci da Allah ya sa aka baiwa shi wannan kane namu mu Akitad Ahmed Kabiru kwamishina a wannan jiha ta Lagos. Amma gaskiyar magana bai isa ba tukuna kwamishina guda ɗaya, Domin idan aka duba irin gagarumin goyon bayan cewa suka bayar to kwamishina ɗaya ko da advisor ɗin bai mana ba akalla muna expecting ɗin kwamishinoni akalla guda uku bai kamata a haɗa mu da waɗanda gaba ɗaya ma ba su zaɓi gwamnatin ba kuma a ba mu kwamishina guda guda kuma wannan tsari da aka fito da shi abu ne mai kyau su ma sauran al'ummar ba a basu a baya ba wajen yabawa da wannan mukami he was born and bred in agege he schooled in agege he had the food of agege he is an agege man ya ce wannan mukami ya daidai an haife shi a nan agege don haka namu ne yanzu dai a yayin da ake wa gwamna sanwo odu game da wannan haubasa da wasu 'yan arewacin najeriya na ganin har yanzu suna bin al'ummar yarbawa bashi na naɗin mukamai musamman ma idan aka yi la'akari da yadda gwamnoni da ministoci 'yan arewa ke baiwa yarbawa mukamai a arewacin kasar ko a kwanan nan ma gwamna nasiru yan rufa'i na jihar kaduna ya baiwa wata 'yar asalin yankin yarbawa amma haifaifiyar birnin kaduna mukamin kwamishina banda wasu masu bashi shawara da dama da yake da su abin da ke sa a ci gaba da yin kira da shugabannin yankin kudancin najeriya na koyi da shugabannin arewacin najeriya na na bada mukamai ba tare da la'akari da inda mutum ya fito ba wannan shine zai tabbatar da haɗin kai da kuma zamantakewa a tsakanin al'ummar najeriya da yanzu haka za a ce siyasa ya kawo rarrabuwar kawuna tsakanin su babangeji murya amurka daga lagos